daren laraba ne wanda ya daidai da daren hudu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1431 daidai da sha biyar ga watan jun shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha takwas daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin hikmatun min tarih ta malam muhammad usman al-khamis allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi dama dai wannan littafi wani yanki ne na tarihin musulunci ya taɓo ma'ana yana tattaunawa ne dangane da lokaci mafi muhimmanci a cikin tarihin musulunci wanda yake farawa tun daga aikowar da allah maɗaukakin sarki wa annabi sallallahu alaihi wa alihi bayan magana dangane da abin da ya shafi haihuwar shi aiko shi rayuwar shi har zuwa rasuwar shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu sani da cewa babu wani mutum bayan annabawa da manzannin Allah madaukakin sarki waɗanda ainihin wato Allah madaukakin sarki mai da su su zama abeban koyi ga duniya in ba su annabawan ba amma mu wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sanya mana annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin babban abin koyi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama shine babban abin koyi gare ku amma wannan kwaikwayo da koyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kadai zai faru ne ga waɗanda suka yarda da Allah kuma suke fatan su kai lahira salin alim sannan suke ambatan Allah ambato mai yawa hakika rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga lokacin da aka aiko shi har zuwa lokacin da ya rasu ita ce a barkoyi ma'ana al'amuran da suka faru ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kafin Allah ya aiko shi a matsayin annabi to Allah bai mana umarni da mu kwaikwaye shi ba a ƙarƙashin haka wasu al'amura da suka ringa afkuwa gare shi kamar zuwa halwa na keɓancewa da yake zuwa yana zama yana ibada na wasu dare ko wasu kwanaki waɗannan ba su daga cikin sunna don haka musulmin da suke aje kansu a wasu ɗakuna ko a wasu ƙauyuka ko a wasu tsaunuka su je su zauna da nufin sun shiga khalwa to wannan ba su daga cikin ainihin wato sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mutum ya ce zai shiga khalwa ya kwana arba'in ko kwana sittin ko makamancin haka domin annabi ya yi waɗannan abubuwa ne kafin a aiko shi annabi sallallahu alaihi wa alihi tabbas ba za ka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan bata akan wannan lokaci ba amma yana zaune ne ba tare da wata shari'a ta wani annabi da ya gabace shi ba ba kuma tare da Allah ya bashi wata ainihin shari'a ba a ƙarƙashin wannan wannan ayar da take cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kawo shi da cewa fi rasulillahi to ishara ce dilala ce ta iqtira wato abin nuni ne da ke nuna kadai ana kwaikwayon shi ne daga san da ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma da Allah cewa laqad kana lakum fi muhammadin uswatun hasanatun to da za a yi koyi da shi tun daga lokacin da ya zama muhammad amma ba za a yi koyi da shi ba sai daga san da ya zama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'ar musulmi wannan matashiwa ce ainihin muka yi wa al'umma ba don kuma ba domin su ainihin fahimta bayan da muka gama karanta wannan takaitaccen tarihi na ainihin aiko shi bayan haihuwar shi rayuwar shi da rasuwar shi a takaice kwarai da gaske daga cikin wannan littafi na hikba sai muka zo da ainihin wannan littafi mai suna fiqh sira na wani profesa ne wanda yake ainihin a jami'a ko kuma a ainihin wato no school ta ainihin wato alkalai da ke riyab wato makarantar koyar da lauyoyi ko alkalai da ke riyab. kuma shi ne ma ainihin shugaban wannan makaranta mai suna Professor Zaid dan Abdulkarim Zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi muka fara karanto fiqhun da ke tattare da rasuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin mun bi cewa hadisai sun tabbata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa dukkanin wata musiba da ta same ku idan za ku yi jimaminta ko za ku ji zafinta to ku tuna babban musibar da ta same ku ta rashi na rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce musiba mafi girma da ta ainihin samu al'ummar musulmi don haka wasu suka rude wasu suka fita hayyacinsu wasu suka kurumce suka kasa buɗe baki su yi magana Allah ya ƙara waɗannan sahabbai manya-manyan masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tsira da aminci idan jama'a musulmi ba su manta ba mun karanta matsaloli masu ɗimbin yawa ainihin a cikin wannan littafi wanda har muka taho matsala ta ainihin wato a ashirin da ɗaya wadda ita wannan matsala malam yana magana ne dangane da wato matsala ta ashirin wadda take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ya bar duniyar nan bai bar kotaro ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sa'an nan muka sake jin cewa ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abin da ya bari shine ilimi da al'amuran da suka shafi karantarwa to nan muka ji mas'ala ta ashirin da ɗaya wadda malamin ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce su annabawa ba sa ainihin wato barin dukiya balle a gaje su abin da suka bari yana zama ainihin wato sadaka ne ina fata an gane to muna kan tattauna ire-iren waɗannan matsaloli ne sai ainihin lokaci ya ƙure mana bayan mun shiga almas'alatu saniya wal ishiruna mas'ala ta ashirin da biyu a cikin shafi na ɗari shida da tamanin wannan littafi don haka ita wannan ita za mu dawo kanta inda mala ya ce لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير طعاما لأهله فعل هذا وهو رأس الدولة وولي الأمر والحاكم الشرعي صلى الله عليه وآله وسلم يموت ودرعه عند يهودي لم يصادر حق اليهودي الشخصي ولم يستغل سلطة سلطته وحسبك منه صلى الله عليه وآله وسلم وهو بهذه المكانة لكي يقتضب من يهودي ارتهنه درعه فهل بعد هذا نحتاج إلى دليل حول عدول الإسلام واحترامه لأهل الذمة وصيانته لحقوقهم واحترامه لأموالهم لا ما لن يتي لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرؤه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا حقيقة من ذن الله يا رسول صلى الله عليه وآله وسلم siliken yakin shi wato kayan yaki kamar ka ce bullet proof ma'ana rigar da yake sawa wadda kamar akwai karafuna jikinta yadda ko an sare shi ko an soke shi suka ba za ta kai ga jikin shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan silken yaƙi na shi yana wurin bayahude a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya je ya ci bashin ainihin wato sa'i talatin na sha'ir fa'aman li ahlihi dan ya ciyar da iyalan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkanin ma'aunar rayuwa jama'a daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ne idan yau za a aibanta wani malami na sunna a kan cewa ya ci bashin shinkafa tiya ɗaya ya ciyar da iyalin shi wannan ba aibi ba ne sai dai a wurin kafirai da 'yan bid'a amma in aibi ne da nakasa Allah bai taɓa sanya wa annabin shi aibi ba hasali ba wai ya ci bashin ya biya ba ya ci bashin bai sami ikon biya ba Allah ya ɗauki ran shi kuma bashin nan ba a wurin sarkin musulmi ya ci ba ba a wurin liman ya ci ba a wurin wani bayahude ne mafi nuna kiyayya da ainihin wato addinin musulunci domin wannan babi ne na mu'amala babi na mu'amala kuwa a buɗe ike mu'amala tana iya haɗa ka da musulmi kai musulmi da duk wani kafiri ko ɗan bidi'a ko wani fasiki da gwargwadon yadda bukata ta kai ga haka don haka ya rasu ana bin shi ainihin wato kudin sa'i talatin na sha'ir wanda ainihin ya ciyar da iyalin shi ta iya wani ya ce bai san sha'ir ba wato sha'ir wani nau'i ne na daga cikin nau'ukan ainihin abinci da hausa suke kiran shi aburu yan abubuwa ne kamar alkama nau'i ne na ainihin wato abin nan a acca nau'i ne na acca jama'a amma ana sa shi a gida guda ne da ainihin su alkama a wajen babin hukuncin zakka fa'ala haza manzon Allah ya je ya ci wannan bashi fa wa huwa ra'asud daula a halin shine shugaban gwamnati ta musulunci wa waliyul amri al'amarin musulmi gaba ɗaya a hannun shi yake wal hakimu shar'i kuma shine mai sarauta da hukunci na shari'a ya mutu wa dir'uhu inda yahudiyyin ya rasu rigar shi tana wurin da yahudi man yusabir haqqal yahudi a shakhsi manzon Allah bai murɗe haƙƙin wannan ba yahude ba hakkin shi a matsayin shi nan mutum ba yahude annabi bai murɗe mishi wannan haƙƙi ba walam ya yastaghilla sulkatahu annabi bai yi amfani da ƙarfin gwamnatin shi a je a murɗe wannan ba yahude a karɓa a ci sai da ba yahudan ya nemi a bashi abin da zai gamsu annabi ya ɗauka ya bashi sallallahu alaihi wa sallama to da irin waɗannan ayyuka na annabi ne ake auna malamai har duniya ta tashi da irin wannan ayyukan na annabi ake auna malamai har duniya da irin waɗannan ayyukan na annabi ake auna malamai har duniya ta tashi shine dukkan wata bajinta da za a ce da wani malami yayi sai a duba annabi a wannan babin yaya yayi misali ibn al-qayyim a cikin littafin shi mai suna zabul ma'ad yace wani ne da aka siffanta shi da cewa arifin billahi wai masanin Allah ne da ɗan shi ya rasu sai ta kyalkyala dariya saboda ya nuna wa Allah cikakkiyar yarda da karɓar kaddara shi ba ma fushi yake ba dariya yake yi ibn al-qayyim sai ya ce kaga wawa domin da annabi ya rasu ai da dan annabi ya rasu kuka annabi yayi hawaye ne suka rinka zuba yace wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzunin muna bakin cikin ainihin rabuwa da kai alqalbu yahzan zuciya tana ainihin cike da bakin ciki wal ainu tadma idanuwa na hawaye wala na naqulu illa ma yurdi rabbana amma bakin mu ba zai faɗi magana ba sai wanda ubangijin mu zai ci daɗi sai ce kaga bakin yana cike da faɗin kalmomi masu daɗi zuciya kuma tunda zuciya ce ta ɗan adam halitta ce duk abin da ya shafi wata halitta za ta ji zafi in ya samu wata za ta ji zafi yadda an yi maka mutuwa za ka ji zafi haka annabi ma in an yi mishi mutuwa zai ji zafi domin a wannan babin shi mutum ne kai ma mutum ne sannan kana kuka shi ma yana kuka lokacin da aka ɗago mishi jika shi umamatu ba ta da lafiya ya ga ranta kamar zai fita sai haraye babban sahabi sa'ad ya ce wa anta ya rasulallah kai da kanka ya manzo Allah kai kace kukan mutuwa ba kyau sai manzo Allah ya ce hazihi rahmatu wannan ba shi ne kukan da na ce muku ba kyau ba wannan rahama ce wannan tausayi ne sai mai rahama sai mai imani sai mai tausayi wannan yake faruwa gare shi yanzu anan ibn al-qayyim yana auna maka ya za a gane wancan da dan shi ya rasu yake kyalkyala dariya akan shirya yake ba akan shirya bane batacce ne domin fa inna khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shirya da take ita ce alheri kada ita ce ta muhammad sallallahu alaihi wasallam dan annabi nashi ya rasu yayi kuka shi kuma wancan nashi ya rasu yayi dariya to haka yanzu sai a yi muku gori a ce ahli suna ana ganin malamanku da limamanku suna kasa kaya a kasuwa ana ganin malamanku da limamanku suna shiga kasuwa suna sayayya wannan ya nuna malamanku ba su isa ba mu malaman mu so ɗaya ma ake ganin su a shekara wani ma sai ce shekara goma da ta wuce mu shehin mu bai ma fito waje ba sai dai in an fara ruwan farko na damuna ya miko kafa shi kawai ruwa ya taɓa, sai ya koma sai ya ce ya hallaka hallakakke ne baya zuwa sallar juma'a baya zuwa salawatul khams baya zuwa daurin auren musulmi baya zuwa sallar idi shekara goma wannan cikakken zindiki amma ba za ku iya haka ba sai ana aunawa da na annabi sallallahu alaihi amma ana aunawa da cewa ai gwaninta ce ba a ganin malamin mu sai so ɗaya a wata sai so ɗaya a shekara amma ku za a ga malamin ku a kasuwa za a gan shi yana cin abinci sai a ce haka ake ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cin abinci kafirai ne ma ke aibanta annabi dan me yake cin abinci dan me yake shiga kasuwa ma li rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaqi me yasa ake ganin shi yake cin abinci me yasa ake ganin shi a kasuwa me Allah yake tabarakan ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika da Allah ya so da ya sanya maka abin da ya fi haka alheri wai ja'al laka qusura yayi maka gonaki da lambuna da manya-manyan benaye da fadoji wanda yake a ciki zaka yi ta yawo ba zaka buƙaci ko ina ba a duniya a nan zaka je kai ta ɗiban kayan cefa ne baka da buƙatar komai amma wannan ba shi ne daidai ba sai Allah yake bal kazzabu bis sa'ati ba wannan abin da suke faɗi shi ya dame su ba kafirci ne yake damun su suka rasa yadda za su soki annabi sai suka soke shi da nan amma shiga kasuwa aibi ne cin abinci aibi ne ba aibi ba ne ba aibi ba ne shi ne irin waɗannan yan bidiyan malamai ya je samu wani wasu fulani a daji jama'a ya rena su ya je samu ɗan garin kwakin shi da sukari sai je can bayan gari sai ya koye kullum sai a kawo mishi abinci baya ci sai ce alhamdulillah kwana arba'in fulani suna ta mamaki ah, kai wannan bakon malami baya cin abinci eh kai hausa wannan fa suna da asra'u aka yi ta mamaki ashe mu gubarun kwaki wa aje a daji ran nan 'ya'yansa sun je kiwo sai suka je suka ga yar jakar saman bita haka da sukari suka bude suka ga garin kwaki sai suka kawo babba ai ga wani abu kaza kaza nan da nan ba fulatani sai kwakwalo shi ta gano to sai ce ku kawo nan sai karba sai ɓoye shi kenan a kwana arba'in ana kai mai abinci baya ci sai aka daina ya dan zaga irin wannan ya je ya dawo ya je ya dawo bai ga garin kwakin shi ba sai ya ce zai tafi gida bayan ya ce musu zai yi wata takwas ai shi ne sai wannan ya tona asirin shi ya ce dama ka mai da mu wawaye ne ka gan mu muna nan daji wato muna baka abinci baka ci kana zuwa kana jika garin kwakin ka dan mu kai wali ne to ku duba irin wannan jama'a mutum a ce za a tafi taro jama'a wai sai ya ce ku tafi za ku same ni me yasa wai yana son ya bayyana cewa tikassu guda goma to shi zai iya share ta a cikin sakon guda sai a same shi ya yanki daji a guje yana son ya marma zai je wata irin neman karama ce malamai suka ce mani ita madabbil kara mata duk wanda ya dogara da karamomi zai mutu wa mani ita madabbil mana mana mata duk wanda ya dogara da mafarkai ya mutu duk waɗannan mutane in kuka duba waɗanda kullum suke ƙoƙarin su nuna su waliyai ne su salihai ne ba haka annabawa da salihai suka yi ba maryamu saliha ce amma ba ta san waɗannan karamomi da Allah ya yi mata ba sai da annabin Allah zakariya ya zo ya fassara mata anna laki hadha qalat huwa min indillahi sai ce inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab hunalika da'a zakariya rabbahu nan take shi ma sai roki ubangijin shi ashe karama wa ke ba da ita sannan karama ba wai tashi za ka ka matsa karfi da yaji sai ka bayyana kai mai karama ba ne don haka ku mai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zama babban abun koyi jama'a sai mutum ya je wai saboda an ce yau za a yi bakin wasu muridai daga lakwaja sai ya wuni yana sa hannun shi ainihin a kankara saboda me saboda sun zo a gaisa a ce a a hannun shehi sanyi to sai me ice block ne kawai kowa zai iya wannan fasahar in ka sai kankara ta naira goma ka wuni kana turara hannunka da ita kafin a zahar hannunka ya ɗau sanyi duk wanda ya taɓa ya ce sanyi to sai me dan hannunka ya yi sanyi sai me duk wannan damfara ce shekaru arba'in da wani abu da suka wuce ba haka aka yi ta damfara mutane a ƙasar nan lokacin da babu fasaha ta haɗa hoto ba sai an je jos wani makaryaci ya zo ƙasar nan sai a ɗauke shi hoto sai a je jos sai a haɗa hoton sai bayyana ainihin a shafi guda biyu ni na san wannan abin jama'a don babana ne billalin hoton a garin nan sau da haka ba wai ina faɗin magana ce da ka ba yawo ake ana cewa ƙwararru shehi saboda karama rabuwa uke biyu yanzu ka kawo mana hoton ka kai ɗaya cikin minti ɗaya sai mai maka da shi ko miliyan ɗaya ne wannan fasahar da babu ita sai wai ana yawo ana nuna hoton shi gashi ya rabu biyu sai mutane su ci gaba da zuba kuɗi don haka mutanen nan suka yarda a karantar da mutane don mutane sun yi karatu ba za su yarda da wannan shirman ba ba za su yadda da wannan shirman ba kuna jin za a kai wa kiristoci wannan shirman ne sun je sun karanta mass communication sun karanta engineering sun karanta text editing sun karanta menene sun karanta video sun je tv college kuka kun zauna nan a tara mutum dubu goma a dafa musu garin rogo ko garin kwaki ko ko ko walahan ko makani ko wane ne ku ci ku da kikirjinku ku ba dole ne a kawo muku hoto a ce ya rabu ba saboda kun zauna jahilai dole ne ku tashi ku yi karatu kanku ya waye ba wani dan damfara da zai zo muku damfara ina fata an gane to shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai wannan mutum murdiya ba sai malam ya ce wa hasbuka minhu sallallahu alaihi wa alihi sallama wa huwa bi hadhihi makana kuma ya ishe ka dai ka gane annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga irin wannan matsayi da yake da shi likai ruba min yahudiyyin irtahanahu ahu duk da wannan matsayi nashi amma kuma ya je ci bashi daga wurin da yahude ya bashi jingina ainihin sulken shi fa hal ba'da hadha nahtaju ila dalilin haula adl islam shin bayan wannan karatun da wannan tarihin akwai wata bukata da muke kuma sai mun kawo dalili akan cewa addinin musulunci adili ne babu bukata wa ihtiramihi li ahli zimma da kuma irin yadda addinin musulunci yake mutunta kafiran amana wa da kuma irin yadda addinin musulunci yake tsare li huquqihim ga haƙoƙinsu wa ihtiramihi da kuma irin yadda addinin musulunci yake mutunta li amwalihim ga dukiyoyinsu ku duba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ci wannan bashin da yarin su ta ba su yi musu ba su abubakar ne siddiq zuwa suka suka je suka karɓo wannan sulke suka biya ko kun fahimta idan tsari ne na kafirai sai a ce a'a wannan tsohuwar gwamnati ce don haka ba ruwanmu da wannan bashi amma abubakar sai da ya biya sannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ka duba irin wannan daraja ta shi madadin aje a murɗe wannan ba ya yahude ko aje a daki kan kafiri aje a kwaso amma ba ya haka ba ka dubi abdullahi gwandu gwamna ne a jihar kebbi ta yanzu wa yake magana jihar kebbi ta yanzu te har bin republic duk cikin ƙarƙashin gwamnatin shi ne amma haka zo za a dama mishi nono babu za a dama mai fura babu nono sai a sa fura sai a sa ruwa sai a dama mishi ya sha yanzu ba a magana sukari nono ma babu kuma his excellency ne the executive governor of the defunct uh, kebbi state kenan za a ce gombe state a lokacin shi ne shugabanta shi ne gwamnati shi ne kaza amma the whole state house the whole government house babu nono amma duk ina fulanin da ke kewaye da jihar gwandu a lokacin ba za a je a murɗe wani ba fulatani a kamo shanu a aji a gidan gwamnati ba yana hakan fa kuma zai fita je kwadago garin yin kwadago ne na a shi sile ya je ya yanke jikin shi da ainihin icen dawa ya rasu wannan gwamna ne waɗannan su ne mutanen arziki waɗannan su ne 'yan siyasa na gaske waɗanda sun rasu ba su bar kotar ruba amma sun bar ayyukan alkhairi Allah madaukakin sarki gafarta musu asalisa wal ishiruna fiqhu na ashirin da uku daga cikin al'amuran da muke fahimta daga cikin rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lamma tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama بابر الصحابة رضي الله عنهم إلى الاجتماع وانشغلوا باختيار خليفة لهم ما لن da من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا رسول أرانا الاجتماع sahabbai sai suka gaggawa wajen su taro su shagaltu da zaben sabon shugaba gare su hatta qadda muhtiyar khalifa ala tajhizir rasul har ma sai da suka gabatar da zaben sabon shugaba a bisa kintsa manzon Allah wajen yi mishi wanka da likafani wa dafnihi alaihi afdalus salatu wa atammu taslim suka gabatar da zaben sabon shugaba akan ainihin rufe shi da kuma ainihin yi mishi sallah da yi mishi likafani sallallahu alaihi wa alihi sallama me wannan magana take nufi shugabanci yana da matukar muhimmanci a musulunci daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai suka yi marmaza don a tabbatar wane ne shugaba nan da nan suka yi marmaza suka zaɓi shugaba sannan aka fara magana to yanzu ya za a yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanka ya za a yi mishi sallah a ina ne ma za a rufe shi shin wankan ma da za a yi mai za a cire tufafin shi ne a bashi tsirara tik ko kuwa za a rinka ɗiban ruwa ana malalawa a jikin tufafin ne ana dirzawa haka sallallahu alaihi wa alihi sallama وهذا العمل منهم يدلنا على أهمية أهمية اختيار الإمام wannan irin aiki na sahabbai yana nuna mana muhimmancin zaben shugaba ya ƙulu ibn hajar rahimahullahu ta'ala babban malami alhafiz ibn hajar allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya faɗi a cikin littafin shi fatihul bari sharhin bukhari mujalladi na sha uku shafi na ɗari biyu da takwas ya ce لم يكن بين الوفاة wa وعقد khilafa لأبي بكر إلا دون Layla. Ai أي rasuwa رسوة النبي صلى الله عليه وآله sallama. da kuma kunna khalifancin abubakar dan lokacin da aka samu ƙasa da yini ɗaya da kwana ɗaya ne ma'ana in less than 24 hours a ƙasa da kwana ɗaya da wuni ɗaya suka zaɓi khalifa kun fara jin rugurguza waccan kissa wadda muke ishara tun a farkon karatun nan wadda take nuna an je an dawo an tashi an faɗi an shiga an yi taro an watse duka 'yan sa'o'i ne 'yan kaɗan suka zauna suka fitar da khalifa ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن تيمية الله يجيك أنشك وتشيوائك يجب أن يعرف ويجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من واجبات الدين wajibi ne a san cewa naɗa shugabanci ga al'amarin mutane yana daga cikin abubuwa waɗanda suke wajibai ne a addini Ban la qiyama lid-dini illa biha addini ma ba zai tsayu ba sai an samu shugabanci shugabanci na addini fa inna bani adam la tatimmu maslahatuhum illa bil ijtima'i li hajati ba'dihim ila ba'd domin su yan adam ai biyan bukatar su ba za ta taɓa faruwa ba sai in sun haɗu sannan ne za su iya samar wa da junansu rufin asiri da biyan bukata haɗuwa ko ba za ta taɓa yiwa ba sai in an amince da jagoranci guda ɗaya wala bubba lahum inda lijtima'i min ra'isin to babu makawa ko in dai sun haɗu din nan kaga sai an samu shugaba ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة الله يا وجبتا أي أمر a أهنا ممونا wannan ba zai iya yiwuwa ba ko miskala zarratin sai an samu karfi karfi irin na mulki duk masu wa'azin nan yanzu ba shekara nawa ana wa'azi akan tsiraiki yawo da mini jeans mini skirt yawo menene menene duk da ike babu ba su da karfi na shugabanci ba a ji don haka sai na usman ke cewa inna allah ya za'u bis sultani ma la ya za'u bil qur'an allah na kawo gyara ta hanyar mulkin gyaran da sai a dade ane da qur'ani bai yiwu ba ku dade kuna faɗa mutane ba su ji ba ana naɗa wani sabon ciyaman ko sabon shugaban ƙasa ko gwamna in ya ce kaza za a yi dole a yi in ba a yi ba a sha duka ko kuma a tafi lahira sai ka ga dole an bi wannan shi yasa yana daga cikin kuskure ahalin sunna wai saboda kuna tsoron makiyanku daga cikin yan bid'a da kafirai ku zo ku ce wai ku ba shi daga cikin target ɗinku mulki a dole ya zama daga cikin abubuwan da ahalin sunna suke nema su sami mulki a hannunsu ƙur'ani cewa ne الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور bayan Allah na gari su ne in muka ba su gwamnati a hannu za su tsaye da sallah su ba da zakka su umarni kyakkyawa su hana mummuna karshen tuka tuka tuk komai zai koma wurin Allah wa yake musulmi ba sa neman gwamnati ku ce ba kwa neman gwamnati kun tafka kuskure sai da gwamnati gyara ike yiwa jama'a da haka musulmi in za ku tashi ku fara hattata yadda za ku samu kansiloli ku samu ciyamomi duk waɗannan zindiƙai da suke koma suna ce muku a gwamnatin ɗagutu ce kar ku yi kaza ku zo duk sai mu tone muku asiran irin abubuwan da suke a ƙarƙashin ƙasa tare da gwamnatin ɗagutu suna yaudarar ku ne don ku ja baya su kuma su shige ciki saboda haka lallai ne kuskure ne musulmi su nuna cewa wai ai samun gwamnati ba shi daga cikin ainihin hadafinsu a'a abin tambaya shi ne kun samu gwamnati me za ku da ita idan kun samu gwamnati za ku rinka ɗiban 'yan mata ne kuna zuwa GRA za ku rinka yin fati ne da sauran celebration na fasikanci to wannan irin gwamnatin ce ba a fatan a samu amma don nuna musulmi zai ce ba a fatan ya samu gwamnati kana jin duk kafircin da shi'a ke yadawa a duniya inda ba su da gwamnati za su yada ne ba za su yaɗa ba don haka dole ne musulmi ku yi shirin yadda gwamnati za ta zo hannunku ta wajen ku samu kansuloli ku samu 'yan majalisu ku samu kaza ku samu kaza ku samu duk waɗannan al'amura su zo muku a hannunku amma kuna ga kofa da sarkin gargajiya aka je sai ku ga sarkin gargajiya ya goyi bayan 'yan bid'a ya juya muku baya me yasa saboda ba ku da mulki a hannunku idan sarkin ahalus sunna ne ba goyon bayan ku zai ba zai goyi bayan gaskiya ne amma dan bid'a ne ko dan al'ada ne ko dan duniya ne fa abin da zai shine son zuciya to in musulmi ne a hannu fa suke da mulkin a hannun abamci za su kiristoci lokacin da suka kama kasar ainihin baitul maqdis da suka je suka samu musulmi sai da suka kashe musulmi suka jike masallacin ciki da waje da jinin musulmi lokacin da babban bawan Allah mujahidi Salahuddin al-Ayyubi ya samu gwamnati a hannun shi malaman hadisi ya ɗauko al-Imam Ibn Asakir ya ɗauko yace zo ka gaya mana karanta mana aya mai tace mai hadisi yace da kiristoci an tara su tari guda dukkaninsu sun sadu da cewa za a yanka su ne shine abinda suka yi wa musulmi yau za a rama sai ce duk a jera su a yi layi sauran waɗanda suke jama'a shi ne kowa yana rasa takobin shi yau za a sha jini sai ce kowane kirista ya kawo dirhami biyu a sake shi nawa ne dirhami biyu tun a da balle yanzu kwandala biyu naira biyu haka suka rinka cirowa suna bayarwa duk wanda ya zo bai da dirhami biyu sai ce koma gefe guda mutum yana makyarkata to ni kan yau na shiga uku tun daban da dirhami biyu yau musulmi ba su yanka ni sai salahuddin al-ayyubi sai ce a lissafa waɗanda ba su da shi sai ya fito da kuɗi daga jakar shi sai biya musu shine sai wani malami balarabe sai ja baya sai rera mushi waka yana duban kiristoci yana ce musu fa hasbukum hadha tafawutu bainana wannan kadai ya isa ku gane mu da ku akwai bambanci san da kuka yi mulki kuka kashe mu a wurin nan san da muka yi mulki ku dubi adalci da muka yi muku dirhami biyu reverend Faba ya zo da jakar kuɗi cike masu sauraren shi yan kwaya da yan zumuntawa ne ne suka ce wa salahuddin ga waɗannan kuɗi mu muke tarawa don haka kuɗinmu ne salahuddini ya ce ba ku da hujja a hannun shi muka gani don haka na ne jama'ar salahuddini suka ce a kwace a biya wa waɗancan ya ce a kuɗin shi ne To kai daɗe a ɗora mai fansa fiye da tasu ya ce a'a burhami biyun nan ya kawo ya bayar ya tafi babu addinin da yake da adalci sai addinin da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane saboda haka wannan kadai ya ishe ka ka gane cewa lallai idan musulmi ba su rike gwamnati a hannunsu ba ba za su taba nuna adalcin duniya ba ca nake a ƙasan nan aka yi wani ciyaman da duk najeriya sai da aka ji labarin shi sunan shi malam lawal assalamu alaikum dogon gemu ne yasa aka san shi ko da gaggen wando gaskiya da adalci Tun kasan nan sai da rediyo ya faɗe shi sai da jarida ta buga ga wani assalamu alaikum an samu sunan shi kenan ma idan ya taho ya taho ya gama aikin gwamnati sai ya aje mota gwamnati yana da babur ko yana da keke sai ya hau sai ya shiga cikin gari da shi sai da ya kwatanta irin adalci na addinin musulunci to abin tambayar shine waɗanda suka gabace shi akan wannan kujerar ba musulmi ba ne waɗanda suka biyo bayan shi ba musulmi ba ne ashe kar ku yi aiki da ayyukan musulmi ya zama hujja ku dubi musulmin da yake aiki da musulunci ina fata an gane eh daga kansula ya fara amma kaga abincin shi sai da ya sama da shi ina fata an gane yanzu akwai adalci irin wannan shi ya kamata yanzu a ɗauko a tsaye da shi dan takarar gwamnan jihar katsina abin da ya kamata kenan a cikin nazariya ta shugabanci wanda ya ɗanɗana aka ga ya adalci idan al'amura suka zo sai a ce shi kenan ba ku ganin yanzu duk kwamiti da za a naɗa wanda ake so a gaskiya sai a ce an sa shugaban ƙasa gawa gawan ya zama shugaban ƙasar najeriya yana shekara ashirin da takwas saurayi ne bai da mata lokacin nan shekarar shi ashirin da takwas ya zama shugaban ƙasar najeriya gawan ya mulki kowa ya ji daɗi a ƙasar nan wannan jin daɗin da aka yi shi ya sa gawan yanzu ya zama dattijo duk inda aka kafa wani kwamiti ana neman mutumin kirki sai a ce a sa gawan saboda ya taɓa yin adalci tun da amma fa gawan bai taɓa yin sallah ba har yau ina masu sallar da wane da wane da wane duk wanda ka dube shi kaga tsohon ina fata an gane don haka sai yake cewa to lallai dai kam wala budda lahum inda lijtima'i min ra'isin wali li'anna Allah mun wuce wannan wurin ko sai ya ce wa ka. sa'iru ma aujabahu min jihadi haka sauran al'amuran da Allah ya wajabta na jihadi ba za su yi ba sai jama'a kansu ya haɗu ba za kuma a iya haɗa kai ba sai an samu shugabanci wal adl da adalci wa iqamatil hajj da tsayar da aikin hajji wal juma da sallolin juma'a wal a'yad da sallolin idi wa nasrul mazlum da taimakon wanda aka zalunta ba zai taɓa yiwa ba sai an samu shugabanci na adalci wa iqamatul hududi da kuma tsawar da dokoki wanda ya ba a yi mishi la tatimmu illa bil quwwa wannan ba zai taba yiwa ba sai an samu karfi wal imara kuma sai an samu ainihin shugabanci ba ku ga shugabancin zalunci yanzu ya kafa ainihin tsarin da za a rinka kwato kuɗi amma duk wanda ka ji an ce a shaƙe shi a kwato kuɗin to wawo gwamnatin rashin kunya ne wanda ya biyayya sai a kyale shi in ma an kama shi bayan awa ashirin hudu sai a cire shi jaridu su buga a yi hayaniya bayan kwana biyu shi kenan, sai gaji an neme shi an rasa can sai gaji an cewa zama darakta a wata ma'aikatar bayan kwana biyu har yau mutum nawa ne aka kama su sun saci kuɗi aka danne su suka amayar da kuɗin gaba ɗaya da suka amayar da kuɗin kuma ina aka ga tasirin waɗannan kuɗin shi wanda ya danne ɗin shi ma ya zuba a nashi aljihu haka musulmi sai kun tashi kun nemi shugabanci a hannunku sannan adalci zai zaunu wani haza ruwa mala yace dan haka aka ruwaito anna sultana zillullahi fil ardi shi sarki inuwar Allah ce ainihin a bayan ƙasa wa yuqalu a wata riwayar aka ce sittuna sana min imamin ja'irin aslah min lailatin wahida bila sultani a shekarar sittin ana fama da azzalumin mai shugabanci ya fi a ce ainihin wato an yi dare ɗaya kwana ɗaya ba tare da shugabanci ba wato ana son a nuna maka muhimmancin samar da shugabanci sai dai waɗannan hadisan gaskiya dukkan su guda biyu ba su tabbata ba don haka malam ya fara su da cewa ruya wattajribatu tubayyinu zalika kuma jarabawa ma an gwada ta tabbatar da haka wal wajibu imara dinan dan haka abin da yake wajibi shine musulmi su ɗauki. mas'alar shugabanci addini ce wa qurba kuma su ɗauke ta wata hanya ce ta neman kusanci yutaqarrabu biha ila Allah wadda ake neman kusanci zuwa ga Allah da wannan shugabanci din kenan jama'a ashe da muke cewa ku nemi shugabanci ba cewa muke ku nemi shugabanci ku tara gidaje ku tara ainihin duniya ku tara kaza ba cewa muke ku nemi shugabanci dan me ku gwada adalci irin na musulunci ko kun fahimta jama'a ku nemi shugabanci dan a ga adalci tattare da ku فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل القربات domin neman kusanci ta hanyar shugabanci ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yi mishi ɗa'a a cikin shugabanci ɗin da kuma yi wa manzan shi ɗa'a a cikin shugabanci ɗin na daga cikin hanyoyin da ke kusanta ainihin bayi zuwa ga Allah wannan magana tana nan a cikin littafin majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya mujallar na 28 shafi na 300 da ainihin 90 zuwa 391 sai malam ya ce wala'alla na nubriku min mubabarakin sahaba radiyallahu anhum tilka anna iqamatul khalifa min daruriyatil ajila allati ma yajuzu ta'khiruha me yiwa in muka natsu da kyau za mu iya rusko mu iya fahimtar dalilin da yasa sahabbai suka gaggawa wajen su yi wajen tabbatar da khalifanci da fahimtar cewa yin haka din yana daga cikin larura ta gaggawa wanda bai halatta ainihin a jinkirta ba ina fata an gane ثم ندرك Kuma daga nan ne كما mu النظام ainihin wato har wa yau. samar da ainihin shugaba wanda zai jagoranci al'amarin musulmi wa ma lahu min haqqis sam'i wa ta'a da kuma irin yadda shi shugaba din yake da matsayi na a saurari maganar shi a kuma yi mishi ta'a matukar bata saba abin da Allah yake ba li'annahu domin kuwa la bai na nasbihi wa istimrari nasbihi babu bambanci tsakanin kafa sabon shugaba da kuma ci gaba da gudanar da kafuwar shi shugaba din mana in dai har mun yadda da cewa shugabanci abu ne wanda baya yiwuwa a gudanar da komai sai da shi to ba dalili bane dan tsohon shugaba ya rasu kuma mu zauna cewa ba za mu naɗa sabo ba ana zaune ana ta kuka ko makamantan haka kun wannan sunnar jama'a kakanninmu da suka gabata a ƙasar nan su ne kingmakers waɗanda suke a cikin gwamnatin ɗan fodiyo sun yi haka a cikin dare ɗaya da babbar shehu usman ya rasu allah maraukakin sarki ya gafarta mishi kafin gari ya waye nan da nan suka yi marmaza suka ainihin yi mu baya a zuwa ga bello a lokacin nan abdullahi yana gwandu aka ce abdullahi shi ya cancanta domin da shi aka fara wannan harka ta da'awa abdullahi shi ya cancanta domin kanin dan fodiyo ne mafi kusa da shi abdullahi shi ya cancanta domin abdullahi malami ne to amma abdullahi yana gwandu kafin abdullahi ya baro gwandu ya iso cikin sokoto riwa waye. don haka sai kawai sai suka yi shawarar cewa ta taso, kai ma ka cancanta shine sai suka yi mishi mubaya'a duk ne don kar a kwana babu shugaba ashe daga wannan ne za mu gano cewa hikimar da ta sa sahabbai suka yi irin waɗannan gaggawa domin sun fahimci cewa komai ba zai gudanu ba sai da shugabanci suna fata an gane don haka sai ce naɗa sabon shugaba da kuma tabbatar da biyayya ga shugaban da yake kan mulki duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su da bambanci fa kullum minhuma matlubun min almuslim kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa a ban nema ne ainihin ga musulmi an ya iya a tahu. ya kiyaye ainihin wato muhimmanci a kiyaye muhimmancin biyayya ga shugaba a kuma kiyaye muhimmancin in babu tsohon shugaba a marmaza a naɗa sabo bal baruratuhu misali ilfardi wal mujtama malam ya ce kai buƙatar da ake da ita ga naɗa shugaba domin samar wa mutum ɗaya da jama'a matsalolin su waraku wa annal ummatal islamiyya mun wujida fiha min tahawunin bi mansab imam kuma da sanin cewa ita al'ummar musulunci tun daga lokacin da aka samu sakaci game da naɗa shugaba wata tawala alal khalifa bi ghairi haqqin ko wata tawulun alal khalifa bi ghairi haqqin da kuma cin mutunci da aka rinka yi na shugabannin musulunci ba tare da hakan ya bace ba wa shaqqu asfa'a da kuma ainihin raba kan mutane ta hanyar yi wa shugaba tawaye a mishi shugaba a mishi ainihin da'a wal umma fi firqatin to tun wannan lokaci al'umma suke cikin rarrabuwa wa niza'in da jayayya wa fitan da kuma ainihin fitina ita ce dauki ba daɗi tsakanin musulmi wato abin da wannan magana take nufi jama'a naɗa shugaba na samar da maslaha ga mutum ɗaya da kuma ainihin zamantakewa ta al'umma yanzu misali jama'a a ce saboda shugaban ƙasa ya rasu sai a ce to ko kuma shugaban ƙasa bai da lafiya sai a ce to shikenan jama'a a bari sai ran da ya warke ko kuma a bari sai an yi sadaka arba'in sannan za a naɗa sabon shugaba ƙasar ta zauna ba mataimakin shugaban ƙasa ba shugaban riƙon ƙwarya babu kowa kawai a ce to shi kenan jama'a nan da kwana arba'in kowa mai zaman kanshi ne kuna jin zai yi wa da wani shago kuna jin duk waɗannan tsinannu 'yan wuta da suke yawo da ɗuwar wayansu da nonansu a waje zai yi wasu wannan yawon duk wani mutum da kaga jama'a yana tafiya yana takama fa saboda an samar da wani shugabanci ne a yanayin kasar na ce jama'a an ba da awa ashirin da hudu yan sanda kowa ya rufe police station ya koma gidan shi ba police station soja kowa ya tafi garin su custom immigration security na ke makarantu kowa ya abin da yake so awa ashirin da hudu awa ashirin da hudu kawai sai an kusa shekara ashirin da hudu ba a gyara damijin da ya faru a cikin wannan tazarar ba sannan yana da wahala a cikin shekara ɗaya iya samar da gwamnati don a ɗan wannan tsakanin jama'a a jiha ɗaya ba a iya samun gwamnoni hamsin ko waɗanne jama'a sun samu wani sun ce to kai ne gwamna to ran da aka zo aka ce to yanzu a dawo jama'a a fitar da gwamna ɗaya sai wani ya ce a mu muna da namu waɗancan ma sai suna da nasu saboda haka rashin samar da shugabanci fitina ce in an samar da shugabanci kuma barin ainihin wato cin mutuncin shugabanci ko kuma ainihin rashin yi wa shugabanci tsa'a to zai saka al'ummar musulunci a cikin rarrabuwar kai da jayayya da fitintunu wal ahdasu tarihiyya tashhadu bi anna al khilafa wan nizaa wal fitan qarana mabda'uha مقتل مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه تاريخ المسلمين يا da cewa farkon abin da ya jawo saɓani da jayayya da fitintinu ya fara ne daga lokacin da aka kashe sayyidina Usman Allah ya kara mushi yarda kashe sayyidina Usman shi ya buɗe ƙofar fitintinu mai yawa jama'a bari gaya muku wata magana Kunga ga duk rikicin nan da ainihin ahli sunna suka samu kansu a ciki na cikin kungiyar izala ne ko na wajen kungiyar izala ya biyo bayan tawayen farko ne da su malam yusuf samba suka haɗa kai suka yi malam sama'il idris wannan tawaye da suka yi idan izala tafiya ce ta musulunci to sun yi tawaye akan tafiyan musulunci kenan a tsari na musulunci sun zama jinin jininsu ya halatta idan kuma ba tafiya ce ta musulunci ba to shikenan tunda ba tafiyan musulunci ba ce ku daina sukar masu sukar izala kenan don haka yanzu ya rage shin izalatul bid'a wa iqamatu sunna tafiya ce da sunan musulunci ko kuwa da sunan yan kulab ne da sunan musulunci to abin da marigayi sama'ila idris ya allah ya gafarta mishi a musulunce bai kai in kai kana dan kungiyar ka warware mu bayar da kai mishi ba in kai ka zama khawarij domin abin da ake zargin shi shine nake zargi ba tabbas bane ana cewa ya ci kuɗi ya kan zargin kenan ya ci kuɗi ya ci kuɗi a musulunci ba dalili ba ne na aiwa shugabanci ta waye idan limamin kuma kuka tara dubu hamsin za a sai sabon fili a ƙara ginin masallaci sai ya haɗa kawai wa 'ya'yan shi 'yan mata gado ya aurar da su a musulunci in ka miƙe ka ce liman ka ci zali ka yi kaza ka yi aikata haramun sai dai a samu liman domin liman shugabanci yake da musulunci in ba demokuraɗiyya ce hakwala shi ka iya ce don dama duk taron yin iska ne ina fata an gane amma tun da tafiya ce ta musulunci sai a zo a same shi ala gafa ta malam kuɗin da muka tara muka ji labarin cewa wai malam yayi wa 'ya'yan shi gado da katifa ya aurar da su sai ce eh haka ne to yaushe malam zai dawo da kuɗin sai ce a na cinye su ne wadda ba tafi karfin su ɗauka su ba fasto na ƙauye albashi da ita ba ita ce za ta haɗa su da shugabansu sai suka ce to a tayar wa musulmin ƙasar nan tun daga lokacin nan ake bi ana kashe musulmi gari gari an yi a zangon katab an yi a kaduna an yi a kaciya an yi a kafancan an yi a ogomashu an yi a nasarawa an yi a lafiya an yi a ko'ina saboda mai sun gane waɗanda ake ganin su ne suke jagorancin musulunci suna ma sun keke da rikici akan ɗan abin da bai kai ya kawo ba shi na ji daɗin wani kaset na malam muhammad bin usman da ya shi tun a lokacin a garin gashuwa na taɓa yaɗa muku kaset ne ya tsayaye bayanin matsala cikakkiyar matsala don lokacin izala ɓangaren kaduna ne suka gayyato shi wa'azi ya tsayaye musu wa'azi saboda haka wannan rama kai da suka yi shine ya ja musu har yanzu wannan fitinar to shi yasa yanzu ka je ka sami in ba bangaren na samaya da Idris ba yanzu babu waɗanda suke haɗe yanzu waɗannan na Kaduna tahsabuhum jami'an ne wa qulubuhum shatta duk fada suke da junansu babu mutum biyu waɗanda baka je ka samu suna sulhu da junansu wannan yana jin haushin wannan wannan yana jin haushin wannan wancan wancan dan bana bakwai dan gidan Malam Bakar Gumi da yazo zai yi sulhun su me ya faru gare shi ba ka je wurin sulhun ba rena kan shi ba rena kan shi yana ganin shi ya zo wani khalifan zamani ne za su mishi mubaya gaba ɗaya sai suka waye gari suka war gaba jama'a na baro ainihin adama na to daidai na shigo jihar bauchi na wuto na tsaya na sallah a masallaci ashe na tsaya masallacin yan jos an yi sallar juma'a sai na ji wani mai fatawa ya tashi yana cewa duk wanda ya je taron nan ya wuri da wani ce sai na ɗauki ɗin mota ta ne gaba na ce na duk wani ɗan agaji na ce wani taro ne ya ce taron sulhu sai na ce to ka ji duk wanda ya je taron sulhu ya yi ridda ban san inda za a samu wannan fatawa ba a cikin karatu abin da muke cewa jama'a ina son in nuna muku yadda in kuka taho kuna tafi a ƙarƙashin wani shugabanci in dai kun ce shugabancin na musulunci ne to ku yi haƙuri da juna malamai sun ce dalilai biyu ne suke sawa a yi wa shugaba tawaye wato a yi mai fito na fito a yaƙe shi ƙarara dalili na farko shine kafirci kafircin kuma ba na ta'awili ba sai kafircin da yake duk masu hankali da ilimi in sun duba za su ce wannan ya kafirta na biyu sai in ya haukace kenan za ku iya cire shi amma dan ya ci kuɗi ko dan yayi wani abu wanda kuke gani fasikanci ne ko kuma wani abu wanda yake sai da ta'awili za ku iya kafirta shi har yanzu ba za ku iya cewa wannan a cire shi ba aka ce sai in kun tabbatar da cewa cire shi ba zai jawo wata fitina ba amma idan cire shi zai jawo fitina to wannan bi halatta ba yanzu cire malam Sama'il Idris a matsayin shi na shugaban Izala da waɗancan suka yi ya jawa Izala fitina ko bai ja ba ya jawa Izala fitina sannan kuma yanzu sun dawo suna ana zargin su da cewa sun ci kuɗi kuma a zargin su ana zargin su ne karin maganar larabawa yake cewa wanda dukka ai tashi da wani laifi ba za ka mutu ba sai kayi wannan laifin ba wai laifin ne ba a aibanta tashi. kana cin mutuncin shi da laifi ne a halin bai ba to shi kenan kai ma ba ka mutuwa sai kayi laifin don haka ku je ku ga nawa suke cewa shi ya ci su yanzu miliyan nawa ake cewa sun ci sai da ta kai su ana jifan su wa yake jifan su ba yan dariƙa ne yake jifan ba yan agajin ne da mutanen su ke jifan su waɗannan misalan jama'a na ta karkare na kawo muku su ne ƙarar na ambaci sunaye da kyau don ku tsaya ku fahimce su duk wata tafiya da kuke yi mss ne a tafiya ce ta izalatul bid'a a tafiya ce ta ansaru kaza sai kuka samu kanku a halin shugaban yayi wani abu kar ku saurin cewa kun cire shi ku bi hanyoyin maslaha tukuna saboda kullum so ake musulmi kansu ya haɗu ba so ake su rabu ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu arrabi'a wal 20 mas'ala ta ainihin 20 da ainihin ah, hudu inna da'awata la tartabitu bil ashkhasi ita da'awa ta musulunci ba a cewa ba ta yiwuwa sai da mutane kaza sai da wane da wane bal hiya dinun qa'imun addini ne wanda yake tsayayye yuqtu man yarbutuhu bi shakhsin mu'ayyan duk wanda yake hada cewa da'awa fa ba ta yiwuwa sai inda wane in ba malam wane da'awa ba za ta yi ba in ba shugabawa wane in ba sayyidi wane da'awa ba za ta yi ba malam ya ce masu faɗin haka suna yin kuskure ولذلك فليس في الإسلام انتماء إلى الأشخاص a musulunci babu ainihin wato dangantuwa zuwa ga mutane au ta'alluqun bihim ko kuma ainihin makalantuwa da wasu mutane aw intima'un lil ahzabi ko kuma dangantuwa zuwa ga wasu ƙungiyoyi wal jama'at ko kuma ainihin wasu jama'o'i wa inna ma huwa dinun qa'imun ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam musulunci ya tsayu ne akan a dangantu zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon shi sallallahu alaihi wa sallam jama'an na son ku rike wannan magana tana da matukar muhimmanci a musulunci babu dangantuwa zuwa ga wani a taba kaka ce kai ne wa na attijani me yasa saboda kana bin tijjaniya a'a idan kai ɗan garin tijana ne ko kuma mutanen ku na sa tijan crown yasa ake ce maka attijani wannan babu komai amma kai ne attijani saboda me saboda kana danganta kanka zuwa ga Tijani? kai ne almaliki saboda kana danganta kanka zuwa ga almaliki haka waɗannan mutanenmu da suke mana tunanin wai kamar ni da ke cewa al'albani wai ina danganta kaina ga muhammad Nasiru, nasiruddin albani ne kuskure ne bata ne bata ne ka danganta kanka ko da zuwa ga wani ne da ke sama da albani kamar imam malik balle ka ce kai wai albani ne wai kai mabiyin muhammad nasiru din albani ne ka bata ba a dangantuwa zuwa ga komai amma albani makabi ne gare ni ma'ana manhaji na malaman hadisi ka je sai ka yi karatun hadisi za ka ji akwai sunan da yake ga wani suna ne ga wani alkunya ne ga wani kaza ne misali yanzu abubakar ne siddiq abubakar ba sunan shi ba ne. mecece gare shi alkunya ce gare shi to amma abubakar gunfa, abubakar din mecece gare shi suna ne gare shi to albani ga muhammad nasiruddin albani nasabar garin su ce ni kuma fa lakabi ne gare ni lakabi shine abin da bature yake cewa nickname nickname kuma can be everything a iya cewa ya sunanka ka ce isa ibrahim dutse dutse din ne dutse kawai sai ka ce lakabinka ne to lakabi ya halatta ka yi lakabi. don haka yanzu ga muhammad buhari muhammadu buhari shin yana nufin yana bin mazhabin imamul buhari buhari ga imamul buhari nasaba ce buhari ga wannan fa suna ne na biyu saboda haka babu dangantuwa zuwa karka sake ka sa sunanka ka ce kai ne almaliki kai ne alkaza amma amma wannan magana bata shafi dangantuwa zuwa ga manhajiya ba ba ta shafi dangantuwa zuwa ga kabila ba ba ta shafi dangantuwa zuwa ga gari ba mana a iya cewa ya sunanka ka ce ahmad muhammad ibrahim albarnawi ahmad muhammad ibrahim babarbare dan barno ya halatta alfallati bafulatani alkishinawi alzakzaki ba zazzagi ya halatta za kuma ka iya cewa me za ka iya cewa alhaddad makeri ko baduku ko makamantan haka sannan dangantawa ka ce al'asari al'asari mai bin hadisi as-salafi mai bin malaman farko wannan duk malamai sun ce babu laifi domin ba bangantaka ce zuwa ga wani mutum ba ainihi ba manhajiya ce can kuma ƙabila ce ko garin ne amma nan a tambaye ka kaza kaza kaza kaza kaza sai ka ce kai arrufa'i me kake nufi da arrufa'i sunanka ne ya halatta amma ya kai mabiyan shugaban ɗariƙar rufa'iya ne to wannan hallaka ce don haka ya kamata jama'a ku gane dangantuwa zuwa ga wani mutum bata halatta ba bata halatta ba ko kun fahimta jama'a amma dangantuwa ana dangantuwa ne zuwa ga musulunci annabi yaquba da zai rasu mai Allah ya ce an kuntum shuhada a iz habara yaqub al mautu shin kuna nan ya ku jama'a masu saurare a lokacin da rasuwa ta zo annabi yaquba iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di da ya tattara 'ya'yan shi su Yusuf da Bunyamin da sauransu yace in na mutu me za ku bautawa qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa sai suka ce ilahu wahida wa nahnu lahu muslimuna ba su ce wa nahnu lahu ko wa nahnu yaqubiyuna ba ba su ce mu ne ya yaqubawa ba sai suka ce mu musulmi ne to dangantaka ana yin ta ne zuwa ga musulunci sannan sai malam yake cewa an intima'un lil ahzabi ko kuma dangantuwa zuwa ga wasu kungiyoyi jama'a babu a musulunci ka dangantu zuwa ga wata kungiya ka ce kai ne dan kungiyar izala ko kai ne dan kungiyar ɗarika ko kai ne dan ahbabu ko kai ne dan fitiyanu ko kai ne dan jama'atu kaza wannan bai halatta ba a musulunci manya-manyan malamai a zamanin nan irin su ainihin salim ibn id al-hilali da makamantansu sai da suka rubuta littattafai manya-manya suka tattauna al-islamu jama'a la jama'atin musulunci jama'a ce guda ɗaya ba wai waɗannan 'yan ƙungiyoyi da ake gani su ne musulunci ba amma ina son kai kuskuren fahimta ka ce to ai kuma albanin nan ya yi tufka da warwara ya taɓa cewa kuma maslaha ce ta kai aka kafa ƙungiyar izala gaskiya ne wannan maslaha ce a wancan zamani domin a wancan lokacin baka isa kai wa'azi irin yadda nake din nan yanzu bana karkashin kowa bana karkashin kungiyar kowa to a wancan lokaci baka isa ba malam Sama'il Idris da ya tashi ya fara wa'azi sai suka kama shi aka ce ba za a yi wa'azi ba sai da wata kungiya abin da ya tirsasa shi kenan yace to tun da haka ne bari ya kafa kungiyar sa mata jama'atu izalatil bid'a ya kasa sai ya tafi wurin sarkin musulmi abubakar na uku ya ce ranka ya daɗe na zo ka albarkace ni ne tunda kai ne sarkin musulmi na kafa ƙungiya ina wa'azi an kama na an ce sai da ƙungiya ashe asali ba da ƙungiya ya fara ba ashe shi ma ya fahimci a tashi ayi wa'azi a yaɗa gaskiya kawai amma sai gwamnatin gawan ta rinka kama shi aka ce sai da ƙungiya ne kafa ya je wurin eh, abubakar na uku abubakar na uku ya ce yaro za ka iya jama'atu izalatul bid'a gusar da bid'a yace zan iya yace to Allah ya taimake ka yace amma da wahala gusar da bid'a yaro dan duk wanda ya nahau ko guntun nahau kai ko raji kai in aka nuna maka jama'atu izalatul bid'a gaban ka zai faɗin ka kalli Najeriya ka kalli wannan sunan dan wani yana nan shi kanshi bid'a ne to ka ce duk zaka gusar da su kenan ina ba ta an gane saboda haka wannan irin umumi abubakar na uku ya san larabci ya ce yaro ba za ka iya ba har ya tafi ya ce zo ya ce za su kashe ka ya ce ba komai har ya sake tafiya sai ya ce zo ya ce to ka kara da wai kamati sunna don in ka bi sabda bid'a ba ka tsaye da sunna ba to za su koma ashe wannan halin da ya kai aka kafa ita kungiyar ba a kafa ta don a raba kan musulmi ba an raba ta an kafa ta ne don matsala ce ta kama a lokacin ina fata an gane to amma da yan bayan suka taho sai suka nuna wai duk wanda zai musulunci a Najeriya sai ya shiga kungiyar duk wanda zai sunna a kasar wai in bai shiga kungiyar ba to shi ke na sunna shi ba daidai ce musuluncin shi ba daidai ne duk masallacin juma'a na aka kafa in ba na kungiyar ba wai sallah ba ce ba wace irin fatawa ce wannan ina take a musulunci babu wannan babu wannan don haka jama'a idan ka samu kanka a halin larura a ce maka sai ka kafa kungiya za a baka kai wa'azi wannan ba malamin da zai hana ka amma baka samu kanka a wannan halin ba don haka ashe bukata ce za ta kai a kafa kungiya ko ba bukata ba bukata ce yanzu kama a saudi arabia ba za ka taɓa yin wa'azi ba sai ka je kayan rijista da gwamnati to kenan in ka ce a ina ne aka ce a yi rijista da gwamnati a ƙur'ani ko hadisi babu to rijistar bid'a ce to ba ku za ka yi wa'azin ba in ba haka ba ka je ka yi a gidan maza ko kun fahimci wannan ashe yanzu sai ka je ka nemi takardar ne takardar izini amma a najeriya fa kawai share hanya ka shigo bakin titi ka ɗaura lasifika kawai abin da za a ce maka ka ji tsoron allah haka ne ko ba haka ba idan kun gane wannan jama'a a musulunci dalilin da yasa ake kyamatar da mutane dangantuwa zuwa ga wasu ɗaiɗaikun jama'a ko kuma wasu ƙungiyoyi shine rarrabuwar kai kamar yadda na sha faɗe jama'a ba ƙungiyar ba ƙungiyanci aka hana to lazumin ƙungiyar kuma sai ƙungiyanci ya biyo baya kana kafa ƙungiya yanzu fatawar da ne kwanaki ba ji daɗin ta ba a wurin karatun bukari game da masallatan juma'a nake yanzu waɗannan masallatan juma'a a zaria alheri ne wani ya rubuto takarda ya ce to wannan ba masajidul burari ba ne a'a ba wai duk masallacin da ya saba wa naka ne ka ce masjidul burari ba sai an dubi mecece manufar idan manufar ta zo ne don cutarwa da raba kai sannan sai a ce masjidul burari amma kuna da masallacin juma'a a tudun wada wasu suka kafa a ƙofar doka wasu suka je suka kafa a cikaji wasu a dogarawa wasu a marmara wasu a sabon layi wasu a saman anguwa wasu a hayin ojo wasu a tudun dan goma misali duk aka je aka kafa sai a dubi sun yi waɗannan masallatai ne saboda bukatun mutanen unguwarsu, eh masallatai sun yi amma a'a sun yi ne kawai don su raba kan musulmi don su raba kan wancan masallacin da ake sallah to a wannan halin jama'a waɗannan masallatai sun zama masajidu birar jama'a kun fahimci wannan da kyau waɗannan su ne ƙa'idojin da ake kiyayewa jama'a to me yasa yanzu ne wannan fatawa ya fahimci haka abin da yasa ya fahimci haka shi ya tashi ne a cikin ƙungiya kaza kuma shi abin da ya gini to in dai ba ƙungiya ce da shugaban ƙungiyar sai kafa masallaci ba to wannan sallar ba ba to ya manta lokacin da ita ma ƙungiyar ta zo ta kafa masallacin sai da malaman lokacin suka ce masallacin an yi sallah ba ba saboda su ma a lokacin suna ganin masjidin birar ne don haka fatawa sai da tsoron Allah kai ka kafa masallaci ka ce sallah ta yi wani ya kafa ka ce sallah ba ba kai wahayi aka yi maka aka ce taka ta yi tashi ba ba to da wace ka'ida shi ne sai in ka bi ka'ida qur'aniya me ce ce manufarsu amma a su gaba ɗaya babu masallacin juma'a mutane sun daina zuwa sallar juma'a yanzu jama'a zai yiwu a ce duk zaria masallacin juma'a kwaya ɗaya ne na kofa gidan sarki to duk zaria a ce masallacin juma'a kwaya ɗaya ne shine masallacin da ke tudun wada na halin sunna mutumin da ke samuru da wanda ke shika da wanda ke gwargwaji za su iya gangarowa sona to yanzu an kafa masallacin juma'a a gwargwaji ko an kafa wani a dan magaji ko an kafa wani a bakin kaza sai ka ce ba a sallah ba ta son zuciya ne to menene ya kawo wannan son zuciyar shine kungiyanci yanzu mu abin da ya kai mu ba mu da wannan shine don mu ba 'yan wata kungiya ba ne don haka in ka zo ka kafa masallacin juma'a ko da kusa da namu ne abin da mu duba bukata ce ta kai ka kafa idan bukata ce ta kai ka kafa ko kusa da namu ne ba za mu ce masjidin dirari ba domin namu dan mutsili ne mutum sittin yake ci sai ka zo kai kuma sai ka samu tangame ma masallaci sai ka ce za ka kafa masallaci kawai in manufarka ta bayyana kana son ka raba kan masallacin can namu ne da muka fara sai a ce to nan ne masu dirar amma mutanen dan wannan tsukin sai ga suna da bukata sai ka samu kuɗi sai kai musu masallacin da zai ci mutum ɗari shida ba mu da hujja da za mu ce namu ne akwai sallah wancan babu sallah to amma in ba mu yan kungiya ne fa sai mu ce duk wanda bai sallah anan ba sallah ba ta yi ba lokacin da aka kafa masallacin juma'a na GRA fa jama'a na taso daga mukiya zan taho masallacin tudun wada sai na ga za a yi sallar juma'a sai na ga dan agaji ma da na sani a cikaji na ce a ya yi ce ai an kafa masallaci ne nan na ce alhamdulillah Ina da tsohon babur dina ne fakin anan a aka zo aka idar da sallah da aka idar da sallah na miƙe zan tashi sai mala abbas ya salawa ya ce zauna na ce to na zauna can sai na gama malam abbas isa lawa ya murɗe dan zariya shine dan agaji ya kwace kuɗin taimako ah. to sai na ce zan tashi sai malam sani yakubu ya ce a'a zauna na ce a'a ni ban iya hayaniya ba ne ce a'a zauna to nan dai bayan an gama ta za a shewo waɗannan yan jos su ne su sama'ila idris suna cewa masallaci nasu ne waɗannan yan kaduna su ne su malam sani yakubu suna cewa masallaci nasu ne shine abin da ya jawo ta za to shi ko mai gidan dama dan boko ne farfesa ne ma na turanci to su ɗin da yake sun san kansu a tun bai ba su masallacin sai wani ya ce to ka ba mu masallaci eh ya ce to kai shuru sai mun yi faɗa tukuna za mu zauna lafiya haka muke ya ce da haka ko ka ji muna faɗa kaka damu za mu shirya ba wani abu da haka ko da aka yi wannan shi farfesa bai damu ba to me ya faru wani yana tudun wada sai aka ce mishi albani ya kafa masallaci a jihar sai ya ce ba sallah sai can wani ya ce mishi a'a shugaba ne fa ya naɗa liman sai ce akwai sallah shi ne dalilin da yasa na kawo muku tarihin kaga kungiyanci ne kawo haka ba a yin haka a musulunci jama'a idan dan uwanka musulmi ya abu kafin ka zargi sharri ka dubi menene ya kai shiga yin haka ka yi mishi zaton alkhairi Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam ya ce to babu ta'allakantuwa ga kungiyoyi da wasu jama'a wa inna ma huwa dinun addinin musulunci addini ne qa'imun ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsayu akan littafin Allah da sunna annabin shi yazhabul ashkhas domin ai wasu mutane da za a jingina jikinsa ai za tafi za su mutu ko wa yuqayyidu Allahu li hadha ad-din man yahmiluhu Allah zai ɗoro wa wannan addinin waɗanda za su ɗauke shi jilar ba da al'umma bayan al'umma in kun ce kun jingina jikin wane to wanan ya mutu me zai faru in ya mutu sai ku bar addinin Zama duk wannan fa ana faɗi ne ishara zuwa ga cewa tun da mutuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ta rusa addini ba mutuwar kowa ba za ta rusa addini ba don addinin ba ya jingina akan jikin personality ko kuma wata shakhsiya ko wani mutum bane sai malam yake cewa wa yukhti man yu'alliqu baqa'a hadha ad-din ala shakhsin mu'ayyan wanda bi yake alakanta ci gaba da wanzuwar wannan addini ga wani mutum guda to wannan ainihin yayi kuskure Mahamaka na hadha shakhs kowa ne ne wannan mutumin kuma kowa ya yake Allah subhanahu wa ta'ala ya kulu Allah cewa yake Bama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ya zo ya wanzu ba ne. manzo ne daga cikin manzanni kuma manzanni sun gabace shi waɗanda sun wuce ishara akan shi ma zai bi bayan su afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum a yanzu nan idan manzo muhammad ya rasu ko kuma an kashe manzo muhammad sai ku ridda ku bar addinin ku yanzu wannan aya dalili ce akan cewa ashe kafirai da makiya suna iya kashe annabin allah ashe mutuwa tana iya samun annabin allah to mutuwar annabin allah ko kashe annabin allah ba dalili ne akan ku yi ridda ba amma ومن ينقلب ala akibaihi wanda duk ya ridda ya koma baya inda ya baro shine kafirci falan yadurra Allah shay'a ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayajzi Allahu shakirina Allah madaukakin sarki kuma zai yi sakamako ga waɗanda suke godiya gare shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a karatu yayi karatu ya kamata a ce mun kai gabar wannan ainihin matsala amma lokaci ba zai bayu ba gaskiya saboda yau ne in Allah ya so za mu rufe wannan karatu har abadan abidina kamar yadda dama alkawari muka yi wannan karatu mun zo ne mun ci arziki mun roƙi aron masallaci kuma an babu mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara nan masallaci kun san haka sarakuna suke malamai addu'a sun je fada a ce Allah ya ƙara girman makaranta ko to mu kuma sai mu ce Allah ya ƙara girman masallaci dama gaskiya mu yan darul hadisi salafiya wato makarantar mu mun roƙi a bamu aron wannan wuri ne saboda lokaci ya kai da za mu saka karatun littafin nan amma kuma ba mu da wurin karatu to yanzu mun samu wurin karatu namu na dindindin daren dam dam dam ana fata an gane to alhamdulillah mun gode wa Allah don haka dukkan karatuttukan mu muna ta komawa da su barul hadisi a hankali insha Allah wannan karatu ya koma duk ranar lahadi daga karfe goma da rabi zuwa sha biyu na rana a cikin hol din mu na darul hadisi sai dai shi karatun kadai ya kadai ta ga yan darul hadisi ne sauran da ba ɗaliban darul hadisi ba za su ji a kasar insha Allah ta'ala don haka kasar ya yi arha naira ɗari ne na rediyo ko na bidiyo to wannan shi ne ainihin tsarin to kuma alhamdulillahi gaskiya saboda Allah sai muka gaba daidai bane mu aiko muku cewa tunda mun samu namu to kenan mun gode aka ce a ɗan zo a yi karatun sannan sai a yi sallama a yi godiya a yi kuma fatan alheri muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma muna isar da godiya ga ainihin mutanen masallacin nan gaba ɗaya tun daga kan shi malam Muhammad Awal Abubakar mai shago wanda shine yake jagoranci kuma ta hanyar shi muka samu wannan arziki mun gode Allah maɗaukakin sarki ya ƙara girman masallaci amma bai kamata mu bar wannan wuri ba har sai mun yi tsokaci akan wasu abubuwa kamar haka abu na farko muna ba da shawara a yi yunkurin samarwa da wannan masallaci wurin da ya fi wannan girma domin ni ina ganin cewa wannan irin tafiyar ba za ta yi wa a ce kashi uku na masallacin to kashi biyu suna kan titi suna sallah kashi ɗaya ne suke cikin masallaci ba akwai buƙatar a samu ainihin wato wani wuri a nan kusa ko da gidaje ne ko gida ku saya ku buge kuma da shi ainihin babbar santa da kuma babbar cibiya ta ainihin da'awa domin idan ya zama waɗanda suke kawai 'yan nazariya wato mutanen theories irin su adam smith suna gina wurin da suka fara da'awa adam smith wani malami ne masanin harkar tattali mutumin ƙasar scotland ko shi adam smith din nan ya rubuta wani shahararren littafi mai suna the wealth of the nation to a yau a inda adam smith ya zauna ya rubuta the wealth of the nation an mai da ita katuwar cibiya an gina ta me yasa ba za a rinka yin haka ba jama'a don haka ina ba da wannan shawarar ku yi ƙoƙarin samarwa da wannan masallaci wuri wanda zai zama dindindin ya zama masallaci makaranta wanda ke kan hanya ba wai sai ya jira an gama sallah ya wuce ba sai ma in ya loko ta gilashi sannan zai san ana sallah ko makamantan haka saboda za a yi masallaci ne mai rai da lafiya a haɗa iya kwandishan masu sanyi masu ba da lafiyayyen iska wadda yake ba a buƙatar iskar waje ta shigo don haka na waje zai iya wucewa bai ji ku ba ba ku ji shi ba muna ba da wannan shawara akan a yi haka sannan kuma muna ƙara ba da shawara gaskiya saboda Allah mutanen magume a addinance da kuma a rayuwa ku yi ƙoƙari ku ƙwatar wa kanku yanci da tarbiyya daga waɗannan mutane waɗanda wasu daga cikinku suke waɗanda suke ɗiban gida suke baiwa waɗannan ɗalibai 'yan mata masu bayyana tsiraici haya da kuma waɗannan samari waɗanda wasu daga cikinsu sukan wayi gari su zama marasa tarbiyya ko kuma su zama gawurtattun ɓarayi ne ma suka zo suka fake da nufin cewa su ɗalibai ne a halin mata yi ba ɗaliban ba ne sai ya zama kenan anguwa ba ta da aminci game da addini ba ta da aminci game da rayuwa anguwa ba ta da aminci game da tarbiyya waɗannan yara da suke zuwa suna burtsuno nono da ɗuwar waya ba fa haka suke yi a gaurukansu ba galibinsu wata sai ta zo nan maguna ne ta kama haya sannan za ta je ta siyo kayan gwanjo ta je ta samu tela ya matse mata amma in za ta koma kaciya wurin iyayenta ba za ta koma da wannan surar ba idan za ta koma akwa iban ko abiya ko kuma jihar taraba ba za ta koma wa iyayenta da wannan shigar ba to ma'ana ta zo ta lalata muku tarbiyyar 'ya'ya ta gurɓata muku anguwa ta sa ta tafi to amma matsalar da take faruwa kasantuwar akwai matasa masu kishin addini a anguwar in suka yi wa'azi suka ce a yi musu budala a yi kaza a yi kaza a yi kaza to kuma manyan gari suna da 'yan mata a cikinsu to me zai biyo baya to ni shawarar da nake baku me yasa ba za ku ɗauki abin ta fuskar neman yanci ba a nan jihar kaduna akwai wata doka wadda yake doka ce tabbatacciya har majalisa an kai ta an amince da ita fiye da shekaru ainihin shida da suka gabata tun wancan tsohon mulki da ya gabata ita ce duk anguwar da aka san cewa musulmi ne suka fi yawa a cikinta ko zalla musulmi ne ba a gina coci kamar yadda duk anguwar da aka san cewa kiristoci suka fi yawa ko kuma zalla kiristoci ne ba a gina masallaci don haka duk anguwar da ta zama zalla musulmi ne sai da an zo za a yi coci ba cewa ba su bari a yi cocin su kona ba sai su rubuta wa gwamna su rubuta duk waɗanda al'amari yake a hannunsu sai ku ga officially ita hukuma ta zo ta hana abu yanzu abin da ya faru kenan a nan anguwar da nake zaune ba wai kiristoci ne suka sai fili ba a'a a tsarin gwamnati ne a plan da ta fitar na wannan layout din akwai bangaren masallaci akwai na coci amma sai zama mafi yawancin mutanen da suka mallaki gidaje wurin musulmi ne ta haka sai suka rubuta takarda cewa ba su yadda ba ta haka sai aka kashe filin shikenan kawai filin ya koma ya zama residential za a ba wani kawai ya je gida ko ya shago ko ya kasuwanci shi kenan me yasa musulmin magume ba za ku yi wannan ba ku rubuta takardu ku ce ku ba ba kuna gaba da ɗalibai ba ne su zo su zauna a anguwarku zaman ɗalibai a anguwa ai albarka ce domin tana gyara tunanin yaran wurin su tashi da cewa ga wasu sun taho daga nesa anguwarsu za su yi zaman karatu to ina kuma su tare da cewa akasi ne ke faruwa a ƙasar hausa galibin anguwannin da ɗalibai suka fi taruwa a kasar hausa 'yan anguwar su ne suke zama masu musu wanke-wanke da wanki da goga ba sa sha'awa amma abin ba haka ya kamata ya zama ba sai ku nuna ku matsalar da take damun ku ita ce matsalar tsiraici na haka sai ku rubuta takarda zuwa ga gwamna zuwa ga chairman zuwa ga darakta na ss zuwa ga ainihin kwamishinan 'yan sanda zuwa ga sarki zuwa ga shugaban makarantar zuwa ga dattawa zuwa ga kowa ku aika da takardu sannan ku bi bayan takardun ku yi jawabi dole ne a ɗauki mataki to a irin wannan halin in aka ki ɗaukan mataki ran da wata fitina ta ɓarke to sai gwamnati ta zargi kanta domin dama kun yi kun aika musu da kofi amma jama'a irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a unguwan nan akwai abin takaici jama'a tsakani da Allah a ce an zo an ba da damar kowa ya gina gida ya zuba irin mutanen da yake so su kuma su yi shiga irin wadda suke so ba tare da duba alfarmar mutanen da ke zaune wurin na rayuwarsu ko na addininsu ba suna da aboki jama'a dan muciya ne gaba da baya ya je fatakwar ya gida nan sai ya shawara a cikin gidan fa ba a wajen gidan ba zai yi masallaci sai makwabcin shi da ke kallon shi kai tsaye sai fito da bindiga ya ce aka yi masallaci a wurin nan sai ya kashe wannan abokin nawa dan za a zo a yi musu masallaci a kan layinsu amma fa a cikin gida ne za a yi masallacin ba na waje ba irin allah gana kaɗin nan ina tabbatar muku da cewa sai da aka ɗauki mataki mai ƙarfi na hukuma sannan masallacin yayo amma da sharaɗin ba za a sa lasifika ba a haka ake me yasa mu za su zo su zauna a anguwanninmu mai anguwa da dagaci da hakimi su kira waɗannan masu gidajen haya a ce ba bakin ciki ake da ku ba ame muku fatan alheri kuma kun taimaka wa ɗalibai kun taimaka wa ƙasa amma dole ne ku rinka samar da cikakken bayani da documentation na duk wanda zai zauna a gida sai a ɗauki gida sai a bayar sai ku ga an rufe gidan sai karfe biyun dare sai a zuwa buɗe gidan karfe uku an fita shi kenan me ake yi ba za a iya zargin ko nan ne matattarar barayin da suke shiga cikin anguwanni suna fasa gidaje ba to ni ina ba da wannan shawara ku ɗauki abin a bisa tsari na ilimi da aiki da hukuma da kuma yadda ya cancanta na biyu ina ba ku shawara akan cewa kar ku sake a yi yaƙi da ku a bar ku da kuturin bawa shine waccan magana da nake faɗi shin yanzu matasan da aka haifa a yankin samaru da yankin kwango ko sun ta'asirantu da zaman jami'ar ahmadu bello da dukkan rasanta guda biyu yadda za a same su zaman ɗalibai a cikin siyasa an samu gawurtattun 'yan boko waɗanda suka yi karatu a abu ko kuwa su ne suke zuwa suke wa ɗaliban abu wanke-wanke da guga da jajjage da siyo kayan miya to matasan maguna ku tsaya ku yi nazari mutum nawa ne daga cikin ku suka zo suka yi md suka zo suka yi hnd suka zo suka yi zama lakcarori ko suka zama manyan ma'aikata sakamakon mayar da wannan cast wannan makaranta da aka fi saninta da cast college of art and science ta zama ainihin nuhu ba malli polytechnic zamanta polytechnic ci gaba ne to ci gaba in ya zo wurinku sai ku waiwaya ku ga mutum nawa ne yanzu suka samu diploma mutum ne ne suka samu ainihin hnd mutum ne ne lecturori sannan shin manya-manyan ma'aikatan wurin daga cikin ku suke ko ku masu gadi ne kawai da shara dole ku lura da wannan to sa'an nan ɗaliban da ke tahowa daga birnin kebbi daga sokoto da katsina da gombe wasu 'yan tara taraba wasu 'yan kogi su zo su zauna a nuhu ba manli polytechnic su ainihin wato yi karatu wace irin albarka ce kuka samu kasantuwar kuna kusa da masallacin mai shago domin dukkan jiwar dukkan makwabtaka ya kamata ta tasiri a kanka almara hausawa ta bayyana cewa wai bahaushe ne yake zaune kusa da bagwariya rannan sai magana ta haɗa su sai ya ce mata gwari kin san allah kuwa sai ta ce a ta san allah mana ga ɗaki ga ɗaki kuma ma'ana ga ɗakinta ga masallaci masallaci ɗakin Allah ne a ce bata san makwabcinta ba abin da take so ta ce shine me zaman ta kusa da masallaci ya sa ta san mai ɗakin shin ga ku kun zo karatu karatun boko kuka zo amma wace albarka kuka ci na kasancewar kun zo karatun boko ga wani masallaci da ake karatu tun daga asuba har magariba har isha har dare dukkanin wanda ya jami'ar bayero a shekarun baya ban san yadda jami'ar bayero take a yanzu ba amma daga shekara talatin zuwa yanzu ko aikin jarida ka je karantawa a jami'ar bayero kafin ka kammala shekara hudu in allah so sai ka samu wani abu na karatu kaga dai na farko akwai karatuttukan aji da ake na biyu akwai karatun masallaci da su malam aminu dina abubakar suke yi na uku jami'ar bayero a lokacin nan ɗaliban da suke zuwa department na arabic da islamic studies waɗanda ba 'yan department ɗin ba sun fi 'yan department ɗin yawa a lokacin su ku ceɗi da su ainihin wato wane ne sani fage umar sani fage suna department na arabic and islamic arabic arabic suke karantawa amma can muke haɗewa da su ba abin da mu ya kai mu na karatun arabiya a makarantar amma can muke haɗewa da su a department ɗinsu Profesa uba abdullah daga department ɗin education yake amma nan yake tahowa yanzu shi farfesa ne akan education amma kuma malami ne ya iya karatun addinin musulunci ya iya larabci me yasa saboda albarkar zaman cikin jami'ar bayero ɗaliban da suke fce lokacin wadda ake ce mata atc abu gangarowa suke yi cikin daji ne daga kofar kabuga zuwa inda wannan ainihin abin nan nan campus na biyu ke yake on campus amma a wannan lokacin tuhowa suke suna karatun addini don haka kasantuwar kun zo karatu a muzu bamalli polytechnic kamata ya ka koma garin ku sai kuma a ga gashi nan ka je ka karanta accountancy ko ka karanta computer science ko ka karanta engineering ko ka karanta law ko ka karanta biz admin amma kuma sai a jika in an zo watan azumi kafi limamin anguwa ku iya karatu a ce wane ya aka ka ce haka Allah ya tsara makarantar ma akwai masallaci da ake karantawa can naje ina koyan addini abin da ya kamata kenan bai kamata ka koma garin ku a yadda ka taho ba kamata a ga ka koma da ilimi na addini da ilimi na rayuwa to sa'an nan a nan zan yi amfani da wannan damar <clears throat> in yi kira zuwa ga shugabanni na ita wannan makaranta ta duk da malli polytechnic daga cikin tsari da kuma ethics na ainihin educational institutions wato cibiyoyin ilimi shine kyautata kyakkyawar alaka tare da makwabtanta a shekarun baya muka zo za mu yi wa'azi a cikin makarantar nan jama'a ya kai shekara goma sha biyar yanzu ko sha bakwai da ta gabata ko ma sha takwas me ya faru saboda irin rashin kyautata alaka da mutanen gari mutum ɗaya shi ya tasiri akan kada a yi wa'azin to sai ba a yi wa'azin a ciki ba sai aka zo aka yi wa'azin a nan waje a kofar masallacin nan sai na ce tur me bambancin ba a yi a cikin ba an zo an yi a nan duk wa'azin da aka yi a cikin a wajen kuma ya shiga cikin kuma waɗanda ke cikin sun fito wata bukata ce ta biya mushi ina ganin cewa ya kamata a tsari na masu ilimi da hankali shugabannin jami'ar nan ko shugabannin wannan polytechnic su yi ƙoƙarin kyautata da kuma samar da ingantacciyar alaƙa da masallacin nan domin masallacin nan yana ba su gudunmawa domin shi mutumin da ya zo ya karatu jama'a in ya samu kusa da shi ga wani na ƙara mai tarbiyya to yana taimakon shi ne amma a fakaice yana taimakon ita wadda ya zo koyi tarbiyya a ƙarƙashin ta ne kenan yanzu dukkanin ɗalibin da ya taho daga gombe ya zo ya karanta accounting sai ya koma ya haddace izu hudu na alkur'ani saboda ya karatu a masallacin nan shin wannan ya ƙara a masallacin daraja ne ko ita makarantar makarantar ce ta samu daraja to ya kamata ina ganin a tsari na cibiyoyin ilimi a samar da kyautata alaƙa a irin ni abin da na sani ma ya kamata a ce akwai wata gudunmawa ta musamman wadda ita makaranta za ta rinka baiwa irin masallaci irin wannan da makarantu na islamiyya da wasu dattawa da wasu ainihin dagate da makamantansu waɗanda su ne ya kamata a rinka zama da su suna ba da shawara lokaci zuwa lokaci amma in ya zama ana zaman yan marina tsakanin makarantar da wannan masallacin to wannan ba zai haifar da makarantar ɗa mai ido ba kamar yadda ba zai haifar da masallacin ɗa mai ido ba na haka abin da nake ba da shawara idan su shugabannin makarantar ba su yi wannan ba ku masu masallacin ku yi kokarin haka ku kokarin samar da kyakkyawar alaka tsakanin ku da su don ku nuna musu fa'idar naku ilimin a bisa irin nasu ilimin idan su nasu ilimin bai ba su tunanin su haka ba ko kuma sirrar kana game da haka sai ku faɗakar da su ku shirya kwamiti ku ce kwamiti ne na masallacin anguwan nan ba zai gaisa da ku ne akan a samar da wata kyakkyawar alaka da kuma zama wanda za a rinka taimaka wa juna da shawarwari domin ɗaliban naku su ne mamunmu ɗaliban naku su ne ɗalibanmu ɗalibanmu da suke nan su ne suke zuwa suke shiga makarantar ashe kenan gaba ɗayan mutanen da muke alfahari da su mutane ɗaya ne mu ne mabambanta to ya kamata mu ma mu zama abu ɗaya waɗannan su ne shawarwari na da nake bayarwa sannan jama'a yana daga cikin dalilan da ya sa muka yi ta faɗin cewa fa dama littafin nan karatun darul hadisi ne saboda irin wannan ranar na san ba za a ji daɗin wannan sanarwar ba to amma ya aka iya dama haka muka tsara a bisa abin da Allah maɗaukakin sarki ya nufi mu gudanar Abin da muke fata ku taya mu da addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ainihin taimako Allah madaukakin sarki ko kuma ya ƙara muku ainihin albarka akan haka daga cikin dalilan da yasa ba ma barin wani wanda ba dan darul hadisi ba ya je karatun mu dalilai ne waɗanda suke komawa zuwa ga yanayin wuri da kuma yanayi na tsari yanayin wurin da bai kai a ce an buɗe wa mutanen gari gaba ɗaya su zo ba saboda wuri ne wanda yake dama kama ainihin wato hall ne kawai na makaranta to bai kai a ce a buɗe mutanen gari su zo ba in muka buɗe babu inda za a zauna babu inda za a yi fakin motoci don haka kun ji muka sa wannan ka'ida na biyu sai kuma gudanar da tsari a tsarin mu muna son ya zama dakan ɗaka shikar ɗaka tankaɗan bakin gado duk wanda yake ɗan makarantar ne an san shi ya sani an san ba a da wani tantama a kan shi ba don kuma ba saboda kowa ya san dole ne yanzu duk wani al'amari a gudanar da shi a bisa tsari saboda yadda zamani yake bai yiwa wannan makaranta polytechnic saboda tana son duk mutane su samu HMD a ce kowa ya rinka zuwa to kun ga matsaloli za su rinka faruwa wani ba zai shigo bane saboda ana practical na chemistry ko wani abu zai shigo ne don ya ɗauke bokitin ko kuma ya ɗauke wasu chemicals ko makamantan haka don haka jama'a muna masu yi muku godiya amma muke ba ku hakuri akan cewa daga yau insha Allah ta'ala karatun hikiba ya koma darul hadisi salafiya insha Allah ta'ala ranar lahadi karfe goma zuwa karfe ainihin sha biyu na rana don dama akwai fiƙin sira ɗin da ake shi kuma daga karfe takwas zuwa karfe tara da rabi sannan tara da rabi zuwa goma da rabi a tafi break to sa'an sai kuma abin da ya shafi saboda ɗaliban na barul hadisi jama'a ku yi hakuri. mu yi amfani da wannan kafar yada bayanan naku mu isar musu da saƙo an sami canje-canje shine karatun muciya ya koma litinin da talata duk ranar litinin za a yi kitabul kaba'ir na zahabi ranar talata kuma za a yi tafsiri da ake yi shi kan shi wannan tafsirin akwai yiwuwar daga bayan sallah zai koma darul hadis a samu dan wani littafi dan karami dai haka domin ni gaskiya saboda Allah dukkan darussan mu kusa su koma darul hadisi ne tsakani da Allah saboda wato abubuwan galibin wasu darussa namu jama'a suna da alaka da ana yi ana babu da references muna sha'awar muna yin karatutukan a cikin littattafan mu yadda ni ta kama kawai sai a jawo wuri a ce kaga gashi gashi gashi kamar soja ne yana ba da practicals a gaban bindigogi in yayin sai ɗauko harba in ya kama jefa wannan ban na fata an gane saboda haka gaskiya saboda Allah jama'a mu yi shi kan shi wannan tafsirin na ainihin hilali za a iya koma da shi cikin darul hadisi din a samu wani tafsiri wanda yake mai sauki ne haka wanda za a rinka yi musu idan bayan sallan ta kama wallahu alam a karatun mutuwa ya koma litinin da talata shi wannan karatun na wanda yake da lokaci ne ba wanda yake da karatun aji a darul hadis ba don haka ɗaliban da suke ajin hariri na nahau da sarf ba za su je karatun ba to ranar talatan nan ita dama ake yin ajin ya haya da ajin karanta da kira'a to yanzu an ɗauke wannan karatun na ranar talata ya koma ranar alhamis insha Allah na ya haya iola ranar laraba tana nan yan ajin umar da usman ne ranar alhamis ita ce karatun ajin ainihin ya haya iola amma daga wannan alhamis din ba za a fara ba sai alhamis ta sama saboda haka gobe yan ajin usman ne suke da karatu to su ma mun sa su off jibi yan ajin yahaya yola ne su ma an sa su off to ranar juma'a dama babu ainihin wani darasi wanda ni nake yi to amma malaman da suke muku darasi to za su ci gaba da muku na gobe don haka yan ajin abba aji gobe za su je karatu wani aji ne na alhamis kuma yawa abba aji ko akwai shi alhamis dama eh to shi kenan kaga yanzu za ku iya zuwa kenan laraba da alhamis din nan za ku je to daga nan ne sai ku sani an jiwa ku kun koma talata da laraba madadin laraba da alhamis sannan juma'a kuma fa dama babu karatu to shi kenan sai dai karatun mata na ranar juma'a da ake bayan sallar juma'a yana nan insha Allah ta'ala na yawa sai risala da asuba wannan ma tana nan insha Allah ta'ala to jama'a waɗannan su ne bayanai to sa'annan sai wani saƙo wanda shi ma is a very strong message shine darul hadisi ta rufe ɗaukar ɗalibai sai bayan shekaru ashirin masu zuwa insha Allah ta'ala in ka ce to ni ba na wasa wukata ban shigo darul hadisi kakkai na dama ɗaliban darul hadisi da suka je suka buɗe makarantu a wani wurin sai ka je ka shiga duk ɗaya ne su kuma sai su zo da irin tasu manhajiyar da irin nasu ainihin particulars din ko yadda haka tsarin yake shikenan sai kaga kaga jami'ar Ahmadu Bello ita ta haifar da ta Maiduguri jami'ar Ahmadu Bello ita ta haifar da ta Sokoto jami'ar Ahmadu Bello ita ta haifar da ta Yola ita ta haifar da ta Bauchi ita ta haifar da ta Gombe ita ta haifar da ta Katsina haka ake so dan haka karkace in baka yi ad ba ka shiga uku ka lalace sai ka tafi dan folio ka je ka yi duk digiri ne ina fata an gane dan karkace in baka shiga darul hadisi ba a'a